الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 27 ko? a cikin sharhin alfiyar imamu suyuti yau 20 ga watan zulqaida hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2017 za mu tashi muna cikin mafhatsin al-hadith al-mu'allaq ko za mu tashi wa min huma laysa bi qadihin ka an na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال النووي رحمه الله ومنه ما ليس بكاره كأن يبدل عدلا بمساو حيث أن ومنه yana daga cikin alhadith al-mu'allaq hadisi da aka sifanta shi da al-illa al-khafiya al-qadiha to akwai wanda yake malisa bi qadihin illar ta ko amma ba mai suka bace akan ingancin isnad akan ingancin isnadin ko matanin ka an kamar yubdila adlan bi musawi ya musanya rawi adali da wanda yake daidai da shi adali kamar sa haithu an inda ya bayyana anna bi ma'ana zahara kamar yadda muka ji a taksimin illa cewar mun ce taksiminta shida ne ko illa a isnadi adiha a cikin isnadin da matan illa a isnadi tana kadin tana suka a isnadin ba ta suka a matan ko sai illa a isnadi ba ta suka a isnadi ba ta suka a matan sai kuma illa a matan tana suka a isnadin ba a matan ba sai kuma illa a matan tana suka a matan ba a isnadin ba akwai kuma wajen take illa a isnadi tana suka a matani ba a isnadi ba ko waɗannan su ne aksam guda shida da hafiz ibn hajar ya ya kasa alhadithul mu'an to baitukan da suka wuce su ne ziyadar da shi a turmusi ya yi ma ya yi a kan imamu suyudi inda ya ƙara ya ambaci a jinasun ilal a wajen alhakin ko annaisa guri to yanzu ya koma zuwa ga abinda al'imam suɗi ya rubuta shi ne ya ce wa minhu daga cikin alhadithin mu'al ma laisa bi qadih wanda baya suka wanda baya suka nan bai yi tafsir wanda baya suka a ami a isra'i ko a matan amma dai a zahir akan matan wato baya suka a matan na'am haithu an ko ina ya bayyana na
قال المصنف ومنه ما لا- ومنه ما يقدح في صحته معنى akwai daga cikin wa minhuma yaqdahu fi sihhatihima daga cikin illa daga cikin alha wato illa akwai wanda yake su wanda take suka a cikin ingancin su
وما في التعليم بإرسال bil irsali wal waqf kamar ai su a a- a illanta hadisi da irsal wato a ruwaito shi mausul sai wata ta hanyar ta zo ta nuna kan cewar wannan mausul din wato kuskure ne as-sawab mursal ne. kaga wannan a suka ne akan matanin a suka ne kuma akan isnadi domin wanda ya yi a raf'ul mursal a wato waslul mursal da ishara ne akan wannan kuskure haka zalika a matanin domin idan hadisin ingantacce ne mursal ba ingantacce ba ne wajen mafiya yawan malaman wajen malaman hadisi so da kaga illa ce wadda ta yi tasiri ta yi suka akan matanin haka wal waqf ko alhadith an ruwaito shi marfu'an amma fi waƙa ilhal mawquf to haka wannan yayi suka akan ingancin hadisi sanadan wa matnan na وما أخذه في صحة الإسلام فقط akwai wanda yake suka a cikin ingancin isnadin faqat walaysa biqadir fi sihhatil matn amma baya suka a cikin ingancin matan
أن يبدل عدلا في في المسند في fi السند sanad kamar ya musanya rawi adali a cikin isnadi المساوي له في da العذاب wanda yake daidai da shi a cikin adalci fiqa bi fiqatin mithlu
حيث أن أيضا haythu bahara na
ومثله ابن الصلاح ibn salah ya buga ya yi- ya- ya kawo misalin wannan
بما رواه يعلى بن عبيد da abinda ya'la ibn ubayd ya rubaito وهو ثقة من رجال الصحيح yana da shi yahya ibn ubayd thiqatun min rijal sahih ay min rijal bukhari wa muslim
عن سفيان an sufyan ath-thawri
عن عمرو بن daga amr bin dinar بن daga abdullahi dan umar رضي الله تعالى عنه Allah ya yarda da su
عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم cewa ya ce الذي يعلم بالكيان ayyab albayyani bil khiyar masu ciniki biyu da mai sayar da mai sayarwa suna da zabi zuwa karshen hadisin قال فهذا الاسناد wannan isnadin bi naqli al-adli an al-adl an ruwaito shi an yazo da riwayar adali daga adali
وهو معلم amma mu'allal wa huwa mu'allal yana da illa ghayru sahih bai inganta ba isnadin والمتن على كل حال صحيح amma matanin ala a kowane hali ingantacce ne
والعلة في wal قوله illatu illar hadisin fi qawlihi a cikin fadinsa
عن عمرو بن an amr bin جبير dinar
انما هو عبد الله wa inna ma huwa abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar amr ibn dinar da abdullahi ibn dinar dabakar su daya sai dai amr ibn dinar makki ne abdullahi ibn dinar madani ne dukkanin su sun yi riwaya daga ibn umar kuma dukkanin su sufyan thauri da su malik da sauransu sun yi riwaya daga gare shi to kaga kowannen su adami ne ba zai tasiri akan cewar sawa'un amr ibn dinar ne ko abdullahi ibn dinar ne wannan ba zai tasiri akan akan matanin ba matanin ala ayi hal ingantacce ne ba yan uwa bane ba su da alaka sam ba yan uwa bane wannan makki wannan madani na
هكذا رواه الأئمة haka za rawahu al'imma haka manyan malamai suka rawaito hadisin من أصحاب سفيان daga daga sahabban daga almajiran sufyan thauri anhu daga sufyan din
عن كبير وكيل kamar ibn dukain al-fadl ibn dukain abu nu'aym al-fadl ibn dukain
ومخلد wa mahlad ibn yazid na'am ومحمد بن يوسف al-firyabi eh, malamin buhari wa ghayruhum da wannan su waɗannan sune fiqat ashabu sufyan Mm.
ووهم على fa wahima yahya ibn ubayd yahya ibn ubayd sai wahim
وعدل عن عبد الله wa adala an abdullahi ila amr ya ba- ya kauce daga abdullahi ya zuwa ga amr وكلاهما ثقة kowannen su amintacce ne Eh, to ka gani wannan ah, wannan illa ce fil isnad wa taqdahu fil isnad ta yi suka a cikin isnadin dan isnadin ba haka yake ba kuskure ne amma kuma la taqdahu fil matn na
وربما العبد بالجليل كالبحر المتصل القوي wa rubbama yu'allu bil jali wani lokaci ma akan illanta hadisi da illa wadda take jaliya bayyananna mun san mun ce daga cikin ta'rifin illa ta zamanto sababun hafiyun gami ko koyayye ba a bayyana ba to wani lokaci sai a illanta hadisi da illa jaliya bayyananna kal qat'i lil mut- lil muttasil al qawi kamar inqita'i alqat'i yana nufin al-inqita yankewar isnadi ga hadisi wanda yake muttasil kuma qawi ingantakar mai karfi wal fisqi wal kadhibi wal fisqi wal kadhib wal fisqi wal kidbi wa naw'il jarhi wa rubbama qilat li ghayri al qadhi haka dalika daga cikin al-illa al-jaliya wal fisqi a- za a akan illanta hadisi da illa a ce illarsa fiskun rawi fasikancinsa wal kidbi alkadib ko alkidib dukkaninsu masdar ne ƙarya wa nau'il jarhi da nau'i na suka akan rawi tunda kasan sun ce al'illa wa inna ma yu'allu al-hadith bima laysa lil jarhi fihi madkhal ana illanta hadisi da abinda ba al-jarh wata al-jarh baya shiga ciki idan saboda jarhur ruwat ne ba illa ba to shine nan sai yasa wa nau'il jarhi da nau'i na na suka rubbama za a iya yin wannan wa rubbama qilat li ghairi al-qadhi wani lokaci ma akan ambaci illa da abin da yake ba mai suka ba na karanta shari'a wato wani lokaci ana ambatan ana sakin ambatan wato sunan al'illa akan wani abin da aka ambata na sauran sabubba waɗanda suke suka a cikin ingancin hadisi wadda take fitar da hadisin daga inganci ya zuwa ga rauni wadda zai wadda kuma za ta hana a aiki da abinda wato lafazin illa yake hukuntawa a cikin asalin ma'anarta akan illanta hadisi biljali wato da abinda yake bayyananne daga abubuwan da suke suka kalkat'i kamar yankewa ga hadisi muttasili alkawi ai mai karfi mana wato akan yi ta'alil bil inqita aw al irsal fil hadith al musa fil hadith al musa da hadisi wanda yake abin sadarwa muttasil kenan wa kal fisqi wal kidhb kamar fasikanci da ƙarya ai fisqin rawi aw kadhibu aw kadhibihi fasikancin rawi ko karyarsa wa nahwi zalika da kwatankwacin wannan min kulli nau'i min anwa'il jarhi daga dukkan nau'i na nau'ukan suka akan rawi kam ghaflatir rawi a ce wannan a illatuhu fulan fa hunnahu mukaffal wa su'i wa su'i hifdhihi da raunin haddasa wa dhalika mawjudun wujuda kathra wannan a maf'ul mutlaq ne amil din shine ismul maf'ul wa zalika mawjudun wujuda kathra wannan samamme ne samu mai yawa fi kutubil ilal a cikin littafin ilalul hadith wani littafi kuka sani na ilalul hadith wani littafi kuka sani ku kirga mun littafin da kuka sani na ilalul hadith ilal dar qutni ilal ibn al-madini واحد إلى الترمذي أها ابن أبي حاتم إلى ابن أبي حاتم waɗannan guda biyun dara hukni da ilal ibn abi hatim su ne ainihin littafin ilal amma sauran sun sanya waɗansu abubuwa wanda suke ba ainihin gundarin ta'alil ba kamar ilal tirmidhi ya sanya qawaid amma su ka kawai sardan ahadithul mu'alla din tambayar kowannen sultafin tambaya ne dar kudni tambayarsa ake akan hadisi sai ce wannan hadisin rawahu fulan wa fulan wa fulan amma hadithu fulan fahtulifa an faƙala fulan kaza sai kawo isnadinsa sai ya faɗi ikhtilaf ɗin kowanne da kowanne wani lokaci ya tarjihi wani lokaci kuma kawai ya ishara ga wannan saɓani an yi taƙiƙin har yanzu ba a gama tahqiqinsa gaba ɗaya ba a sani na dai ban san ko daga baya bayan yanzu an yi na dar na illal na ibnu abi hatim shi kuma yana tambayar mahaifinsa ne abu hatim da abu zura yake fada to za ka gani a cikin wa'annan littattafan kaga an illanta hadisi da illa wadda take ba hafiya ba jaliya ilal tirmidhi mizarsa yana nakalin wato maganganun buhari akan illanta hadisai da yake yawanci tambayar buhari yake shi tirmidhi ba ilal tirmidhi na wato wani lokaci ma qilat akan ambace ta ay utliqat al'illa ana itlaqin illa a bisa saɓani بغير الكرح wanda su ba ba ba mai ba ba wanda yake mai suka a cikin ingancin hadisi ba ka فالإرسال وصل الفضل wasu lithabtin fa'ala an
نعم ka wasu lithabtin
كوصل الثبت kamar wato wanda yake a thabt rawi wanda yake ingantacce
أي ما وصله الثقة الضابط a ya ai ma wasalahu athiqatu dhabit kamar a, wato i- a, ruwaya ta athiqatu dhabit shine athabt da ittisal wannan ba qa- ba qadiha bace wato hadisi ne aka ruwaito shi mursal sai a samu athiqatu dhabit shi kuma ya ruwaito shi mursulan to kaga wannan sai a ce wannan riwayar ba illa ba ce amma za a iya cewa illatuhu riwayatu fulan amma illar ba qadiha ba ce ba ita ce ta tabbatar da ingancinsa to amma kamata a ce bil aks sai a ce to riwayar mursala fa na'am وهذا منقول عن أبي يعلى الخليلي
eh, shine yake cewa ka wasli thiqatin dhabitin hadithan arsalahu man huwa dunahu aw mithluhu wala murajjih وهذا الإطلاق منقول عن الشيخ أبي يعلى الخليلي قال في كتابه الإرشاد إن الحديث على أقسام معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه ومختلف فيه نعم كن فهمت كوصل ثبت با wannan ka- ba ka irsali wasli thabtin bane نعم ka wasli thabtin Mm, kamar a riwayar athabt athabt shine athiqatu dhabit al'adlu dhabit adali mai hadda ya ruwaito hadisi mausul wanda waninsa wanda bai kai shi ba ya ruwaito shi mur- mursalan ko kuma wanda yake daidai da shi shi ma ya ruwaito shi mursalan kuma ba a samu murajjih ba babu abin da zai rinjaya haddasa daya to a nan wajen wannan illar ba ta zama toka da ha ba illar irsal din ba ta zama toka da ha ba idan ku bai kai shi hadda ba aslan ba ma illa ba ce Eh, ba illa ba ce tunda ba za ka yi a- a- ba za ka yi ba za ka soki riwayar babir da wanda bai kai shi ba na
وهذا منقول عن أبي يعلى الخليلي وهذا wannan tafsilin manqulun an abi ya'la al-khalili an ruwaito shi daga abu ya'la al-khalili
فعلى هذا ال- al-khalili yana da littafi al-irshad wa huwa musri littafin sa yana nan al-irshad ilmi mustalah ne da ilal a ciki na'am fa ala hadha a bisa wannan qaulun رأوا من أقسام من أقسام الصحيح suka ga cewa daga cikin kashe-kashen al-hadith sahih ما هو حديث صح معلم akwai hadisin da yake sahha mu'al wato hadisi ne sahihi amma mai illa amma illar ba mai suka ba
وقول مالك بن أنس الإمام kamar faɗin malik ibn anas al-imam بلغني عن أبي هريرة wato a nasu abbalag ya zo min daga abu huraira
أن أن- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce للمملوك طعامه وكسوته lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bawa yana da haƙƙin ciyarwarsa da tufatar da shi ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق kuma kada a ɗora masa aiki face abin da zai iya ɗauka فإنه أورده في الموضع domin shi ya kawo shi a cikin almuwatta mu'dalan shine ka gani bi isqatus tabi'i was sahabi na'am ورواه عنه
ورواه عنه إبراهيم ابن طهمان إبراهيم ابن طهمان يروي توشي دقا قريشي والنعمان بن عبد السلام والنعمان ابن عبد السلام سكروي توشي موصولا
أي أن محمد بن دقا محمد ابن عجلان عن بكير دقا بكير ابن عبد الله الأشج عن عدلان أنا عجلان
عن أبي هريرة دقا أبي هريرة
قال أعني الخليلي ƙala sai ai yana nufin alhalili sai ya ce فقد صار الحديث عن don haka kaga hadisin ya zamanto تبيين الإسناد الصحيح da aka bayyana isnadinsa sahihan ingantacce ne يعتمد عليه za a iya dogaro a kansa قيل وذلك أقصى العمل Ah, ƙila wa zalika asul mu'allal aka aka ce kuma wannan shine kishiyar al-mu'allal
فإنه ما ظاهره السلام shine hadisin da yake zahirinsa kubuta daga illa
فاطلع فيه fattuli afi طلع فيه sai aka hango ba'adal a cikinsa ba'adal fahsi ba da bincike bayan bincike alaƙa ne akan abin da yake suka to wannan aka sun sani zahirinsa mai illa ne bayan bincike sai aka gano ba shi da illa وهذا كان ظاهره الإعلام wannan ku zahirinsa ilal illa ce bil i'dal da da i'dal shine subutul rawiyaini fa akthar ala tawali
فلما فتش falamma futtisha yayin da aka yi bincike
تبين وصوله ta bayyana wasluhu sai ittisalin sai ya bayyana
Malam, wannan da aka ce mu'udal, na'am me yasa aka ce ma mu'udal ba a ce ma musul ba saboda mu'dal ai malik ba tabi'i bane eh, mursal shine marwiyin tabi'i tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tabi'u tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'dal ne to mu'allak ba. Saboda shi mu'allaq awwalul isnad da wannan yawanci mu'allaq daga ashabul kutub ne ma awwalul isnadi minhu yudhar shi malik cewa ya balaga ne saboda haka wannan balaga din da ba cewa ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zama to mu'allaq
أشهد أن محمدا رسول
والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخص الترمذي وخصه بالعمل نسخ wato shafewar hukunci da wani hukuncin da ya zo daga bayansa qad adrajahu fil ilali at-tirmidhi imam tirmidhi ya jera shi a cikin illoli wa khassahu bil amali ya keɓance shi da aiki wato illa ne ba na ingancin hadisi ba na aiki da hadisi an gane hadisin ingantacce annasu illa ce amma illar ba tana hana ingancin hadisi ba ne tana hana a aiki da hadisi na
akwai ƙarshen mahuwa wa huwa fi shabi hakau oh, na'am wa huwa fi shabi hakau ai wannan ra'ayin wato shi- a- an an an an hikayato shi a cikin alhadithu shafi
السابق
wanda ya gabata حكوا إذا ya idh qalu yayin da suka ce thammata min as-sahihi ma huwa shahi- sa- ah, sahihun shaf sannan akwai daga cikin hadisi sahihi da yake sahihi amma shaf
كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته kamar hadisin annahyu an bai'il wala'i wa hibatihi hana sayar da ah, wato maulanci da bayar da shi kyauta نعم. حديث النيات وغيرهما من أفراد الصحيح da hadithin niyyat wa ghairihi ma min afrad as-sahih wannan mai yake nufi da hadithin niyyat hadithin innamal a'malu bin niyyat ya aka ya zama shaf Eh, inda an aka dauki shaf bi ma'ana at-tafarrud ba Eh, in aka dauki shaf bi ma'ana at-tafarrud amma bisa tahririn da muka yi na ma'anar shaf da kan cewa ash-shaf shine ah, tafarrud ma'al mukhalafa wannan ba zai shiga ciki ba haka zalika ma annahyu an bai'il wala'i wa hibatihi shi ma hadithi ne fard Um, saboda haka in an ce masa sha sai dai a bisa wannan tarifin wato ya dauko maganganun khalili domin khalili yana daga cikin wanda suka tafi akan cewa ash-shad shine al-hadithul fard ra'ayin sa kenan ya daga cikin to ya ya dauko abubuwan khalili ne ya kawo a nan wajen amma ba a bisa abin da ya tahrir bane saboda haka wannan wannan yuntafad alayhi ya yi ta mun yi tahriri mun tsaya akan shafi kaga wannan sai ya rikitar da mu Mm. to amma in ya ka fahimci asalin maganar ya yi idrajin maganar alhalili don halili shi ne yake cewa ashad shi ne wato attafarrud riwayar rawi shi shi kadai na misori mu karasa saboda sallah والنسخ قد أدرجه في أقسام العلل alnasu an wato an ji wato an sanya shi a cikin kashe-kashen al'ilal الحافظ المنذر wanda ya sanya shi a cikin wannan shine alhafiz babban malami almutqin mai tsantsi wato gwani abu isa muhammad ibn isa ibn saurata tirmidhi domin ya kira fa innahu samman nasha illatan min ilalil hadith domin shi ya sanya ma annasku sunan cewar illa ne daga cikin illolin hadisi ولكن خصه sai dai ya keɓance shi خصه walakin khussahu خصه eh, ba khassahu bane khussahu to shikenan wala wa khussahu ya kai mai ilimin mai karatun ɗalibin hadisi keɓance wannan ma'anar ta nasu da tirmidhi ya faɗa kalamar tirmidhi hada bil amali da wato illa ne a cikin aiki da hadisin faqad qa'a فقد قال الحافظ al-hafiz abul fadl al-iraqi ya ce إن أراد الترمذي رحمه الله تعالى بذلك idan turmidi yana nufin Allah ya ji kan turmidi in yana nufin da wannan cewa أنه أي النسخ cewa shi annasku illatun fil amali bil hadith illa ne wajen aiki da hadisi fa sahihun wannan daidai ne وفي صحته aw fi sihhatihi ko cikin ingancin hadisin fala ba daidai bane لأن في الصحيح أحد domin a cikin hadisai sahihai a ci- wato a cikin bukhari in kaji an ce fi sahih ana nufin fi as-sahihain aw ahadihima a cikin bukhari da muslim ko ɗayan su akwai hadisai da yawa mansuha wanda an shafe hukuncinsu هذا to bayan wannan to kaji وقد ألف في الأ- في العلل a- a- musan- waƙad ullifa fil ilali musannafatu an rubuta littattafai a cikin il a cikin illolin hadisai أجلها mafi girman su kitabul hafiz ibn al-madini eh, a wajensa kenan والحافظ بن أبي حاتم da al-hafiz ibn abi hatim الخلاف wal khallal da kuma al-imam abu a- wato abubakar al-khallal al-majrin imam ahmad
وأجمعها wa ajma'uha mafi tattarar wanda yafi kowanne tara al'ilal kitabul hafiz abul hasan ad-darqutni yau yanzu yayi magana littafin al-hafiz abul hasan ad-darqutni
بل الحافظ al-hafiz أبي الفضل بن حجر abul fadl ibn hajar al-asqalani khatimatul huffaz yana da littafi az-zahrul matlul fil khabar al-ma'lul akan al-hadith al-ma'lul sai dai littafin nan babu shi babu shi mafqud fi idadil mafqud to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ku yi mun gudu ba na jin daɗi bayan azhar ba za mu yi tsari ba na musulun sai al-muslim kai eh sai da yamma insha Allah